بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه تحفة الأخيار المعروف بالكتاب بكتاب الأذكار النووية باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم مجلس نسب شندبير الإمام النووي رحمة الله عليه يتشي باب صعبا بعدي ما يقول من سمع المؤذن والمقيم me ya kamata wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah ko ya ji mai ikama na ta da ikama ya kamata ya yi me ya kamata ya yi idan ana kiran sallah me ya kamata mutum ya yi me ya kamata kuma idan ana ikama mutum ya yi yustahabbu an yaqula man sami al-mu'azzina wal muqima mithla qawlihi an so ga mutumin da ya ji mai kiran sallah ko mai ikama to shi ma ya faɗi irin abin da mai iƙaman nan ko mai kiran sallan ne yake faɗi illa fi qawlihi hayya 'ala as-salati hayya 'ala al sai dai a bangaren abin da ya shafi hayya 'ala hayya 'ala as-sala hayya 'ala al-falah fa innahu yaqulu fi duburi kulli lafzatin to an so idan aka ce hayya ala salati hayya ala falahi to ya faɗa a ƙarshen kowane lafazi la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu kafi sai ga Allah madaukakin sarki to wannan mas'ala ce khilafiyya ta biyu kusan ijma'in malamai ne akan cewa idan mutum ya ji ana kiran sallah ya amsa har suka ce amsawar mutum zai riƙe amsawa ne ciki ciki ba daga sautin sa zai rika yadda liman yadda ladanin ke daga murya ba ciki ciki ƙasa ƙasa haka mutum zai rika yi ce ashhadu an la ilaha illallah shi kuma sai ce ashhadu an la ilaha illallah ƙasa ƙasa ba a ce sai wani ya ji shi da ƙarfi ba ƙasa ƙasa shine sunna to babu matsala a game da na kiran sallah to sai suka tattauna a game da na iƙama suka suka gida biyu malamai kashi na farko sai suna cewa al'iqamatu kal azani wala farqa bainahuma mazhabin al-imam an-nawawi kenan da kuma jullum malaman shafi'iyya cewa idan aka ce liman ladan yana kiran ladan yana tada iqama to mutum zai yi kaman yadda ake yi malamai kashi na biyu sai suka ce a'a al'iƙamatu laysat kal adhan iƙama ba kamar kiran sallah bace sai suka ce tana buƙatar nassin da ya tabbatar da cewa sai mutum ya amsa ba za ka yi ilhaƙinta da kiran sallah ba tana buƙatar nassi mai cin gashin kansa da ya ce an samu cewa idan ana tada iƙama to mutum ya amsa kun cin kiyasi suka yi suka ce al'azan al'iƙamatu kal'azak su kuma wannan suka ce a'a ba za a yi kiyasi ba saboda wata ibada ce mustaƙilla da kan mai cin gashin kanta to ita ma tana buƙatar nasti to haka suka tattauna a tsakanin junansu matsala ce khilafiyya amma ikhtilafi ne ƙaribi saɓani ne mai sauƙi saɓani ne mai sauki ba na ganin wani eh, abin na a game da shi zafi in ka ɗauki cewa za ka amsa to shi kenan ga hujjarka in kuma ka ɗauka cewa ba za ka amsa ba su waɗanda suka ce ba za a amsa ba ga abin da suka ce su cewa suke ba dalili da ya ce ai a wannan zamanin namu eh, cikin malamai malalbani rahmatullahi alaihi fahimta ita ce za a yi al'allama tun mai usaimin rahmatullahi alai shi kuma yana ganin ba za a yi ba ke shi da dalili babu kuma dalilin da ya tabbatar da haka to kaga matsala ce da aka yi saɓani a kan ta irin dai matsaloli irin waɗannan da ake saɓani a kansu wa ya ƙulu fi ƙaunihi a salatu khairun minan naum sadaqta wa bararta idan aka idan ladan ya ce a salatu khairun minan naum to mai jinsa sai ya ce sadaqta wa bararta to amma wannan babu nassin da ya tabbatar da wannan ingantacce so daga in har ka ji ana cewa as-salatu khairu min an-nawm to zaka faɗi as-salatu khairu min an-nawm ka umbanta ita wannan mas'alar ta la haula wala quwwata illa billah hadisai sun zo tabbatattu da suke tabbatar da cewa babu laifi mutum ya ambaci an aka ce hayya ala sala shi ma ce hayya ala sala mala albani fahimtar sa a cikin as-samarul mustata' wanda na sha faɗa mana yana ɗaya daga cikin min ahsanil kutub allati tahaddathat anil azani wal iqama yana cikin littafai mafiya kyau waɗanda suka yi batu akan kiran sallah da iqama ya ba su muhimmanci matuƙa da wuya ka samu wata matsalar da ta kauce da yi magana kanta ba wadda ta shafi kiran sallah ko kuma iqama to yace a hada hadisan hadisan da suke nuna cewa eh, idan ya ce hayya ala sala ku ce la hawla wala quwwata illa billah hadisai ne tabbatattu sannan kuma wasu hadisan tabbatattu su kuma sun zo sun tabbatar da cewa idan ya ce hayya ala sala a ce hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala to kaga ahyanan in an ce hayya wani lokacin an ce hayya ala sala sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah idan aka ce wani lokacin hayya ala sala yake ma ka ce hayya ala sala mun gane sai ya zama kayan aiki da duka sunnonin kuma ba zai kawo rigima ba wata rana wani ya ji wani ya yi sai wani ya ce masa a ba haka ake yi ba a duka ya tabbata ana yi to na as-salatu khairu min an-nawm abin da ya tabbata shine fa qulu misla ma yaqulu al-mu'azzin ba a samu wani nassi ingantacce da ya ware abin da za a faɗi na cewa in an ce as-salatu khairu min da asuba kiran sallan farko sai a ce sadaqta wa ghararta ba mun gane wakila ya kulu sadaka rasulullah kaga wakila an kuma ce za ka iya cewa sadaka rasulullahi. to kaga duka waɗannan as-salatu khairun minan nawm sadaka rasulullahi as-salatu khairun minan nawm to as-salatu khairun minan nawm kawai za ka ce ba bukatar ka ce sadaka rasulullah babu bukatar ka ce sadaqta wa ghararta wa ya kulu fi kalimatai ce sannan idan ana ta da a mazhabin da suke ganin mai sauraren iqama zai ce zai faɗi abin da mai iqama yake faɗa fi kalimatai iqama a wajen qadqamati sala aqamaha hallahu wa adamaha to wannan hadisi ya zo amma bai inganta ba hadisi ne mai rauni matuƙa da ya zo da cewa an an ce qad qamatis sala sai ka ce a aqamaha Allah wa adamaha wa yaqulu aqiba qawlihi ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan bayan an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce wa ana ashhadu anna muhammadar rasulullah ثم ya رضيت بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أكد غمي كرن سلاكي فما دي أبن دي تبت جيني ونن في أكرش لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ودقنن سيمتن يتي رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سنوا بالإسلام دينا فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان إذا أقدم كرا صلى قباكي أعطف تومي متنزي صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ننسي متنزي وأننسي السماء صلاتي ينا إذا كتشن المواطن الثلاثون التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم wurare guda talatin da malam ibn qayyim a cikin littafin sa jila'ul afham fi fadli salati wa taslimi ala khairil anam ya ambata wurare talatin da ake ma manzon sama salati yin salati bayan an gama kiran sallah to bayan ya gama salatin nan ne sannan sai ce ne salati nan kuma a salatul ibrahimiyya sallah salati irin na annabi wanda ake sa annabi Ibrahim a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid as-salatu ibrahimiyya da shigogin wannan salatin mutum ba zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba ana a hmm. salatul ibrahimiyya zai cikakken salati zai to shi ne sun makana sun ne ce Allahumma rabba hajji da'awati tammati wasalati alqa'imati ati muhammadan alwasilata walfadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu bayan mutum ya gama salati sai ce Allahumma rabba hajji da'awati tammati ya Allah kai ne ubangijin wannan lokacin cikakke cikakken lokaci. kira cikakken kira wasalati alqa'imati kuma kai ne ubangijin wannan sallar da ta tsayu yanzu ya kamata a yi ta ati muhammadan wasila ya Allah ka ba annabi sama wasila ceto shine wasila wal fadila sannan ya Allah ka ƙara masa ceto bayan ka bashi ceto ka kara masa ceto domin manzo Allah sama yashfa'u li ahli al-mawqifi wanda fassara ceton da manzo Allah sama zai yi a filin tashi alkiyama shine al maqam al mahmud wanda Allah ya masa alƙawari asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to al-maqam al-mahmud alladhi wa'ada muhammadan rabbuhu shine wannan ربه shafaa li ahli al-mawqifi wanda annabawa tun daga annabi adam har annabi isa alaihi salam za su ce ba nasu bane ba za su iya ba ƙarshe har a je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ku duba wannan ibara ba fahimeli ba ana laha ana laha nina cetan ne nina cetan ne ba cetan nawa ba ne a nina cetan ne a ya fi nuna ikhtisasi ana laha ni ne kamar yanzu misali misali sai mace ta ce mijina ya fi ƙarfi fiye da miji ya ce matata ko bai fi ba ba ku gane ba mata ta ce mijina za ka iya zama tana da maza biyu to amma idan namiji ya ce matata to zai yi wani da wata to ana laha ba hiya li ba kaga ba wani sai masu salama kenan to shi yasa musulmi ce idan kai wannan addu'a halat laka shafa'atu in kai wannan addu'a to ka cancanta yace ce ka to kaga wasila da fadila sannan al-maqamul mahmudu allazi wa'adahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala shine kake ma sama addu'a manzo sama ya ce wannan almakamul Mahmudu mahmud din matsayi ne na mutum daya matsayi ne na mutum daya Allah madaukakin sarki ya tanada kaga shine ma'ana ana laha ana laha rubi ma بما umuri من أمور wa duniya daga nan bayan mutum ya gama bi to daga nan kuma iya salati sannan ya ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ko rasulan to daga nan kuma sai ya zo yayi addu'a ma sha'a da duk abin da yake roƙo yake bukata min umuri al-akhirati wad dunya lahira da duniya kaji al'allamatun nauyi rahmatullahi alai ya fara gabatar da lahira lahira ya faɗa mana a baya ce baya cikin sunna mutum kullum zai yi addu'a bai roƙon lahira kai dai kawai duniya Allah ban mota mota banza hmm? da addu'ar da za ka yi rabbana atina fi duniya hasanatin wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar da za ka dogara ma kawai ka roƙi lahira ya isa hmm? in ka samu lahira baka samu duniya ba kai asara babu asara a ciki wanda ya samu duniya bai samu lahira ba shine a tarare ta batsi to kun gani a dunkule in mun lura sunnonin da suke da alaƙa da mutumin da ke jin kiran sallah kamar haka na farko an ya kula misla ma ya ƙulul mu'azzai ne ke abu na biyu ya tabbata an yi khalifahu fil hayyala in ya ce hayyala sala shi kuma ya ce la haula wala quwwata illa billah sannan abu na uku shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sunna ta hudu ita ce ne mutum ya roƙa ma manzon Allah sallama waccan addu'a Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati sannan abu na biyar shine mutum ya ce raditu billahi rabban sai abu na shida shi kuma shine mutum ya ce ya roƙa ma sha'a ya roƙa da abin da ya so na al'amarin lahira da duniya ya roƙi Allah maɗaukakin sarki to wasu daga cikin ladubban mai sauraron kiran sallah na farko daga ciki akwai sauraro domin baka saurara ba ya zaka ka iya amsawa kaga da yawan mu zaka ga ana kiran sallah muna surutu wannan saba ma ladabi ne shi kuma ladabi malamai suna kamanta shi da musulunci katangogi ne shi akwai katangar siminti mai ƙirfi ita ce farilla in aka rusa ta to daga nan sai mutum ya koma yana rusa sunoni. in mutum ya wasa da farilla to shi ke kenan fasunanu ahwani sunoni za su fi masa saukin ya rusa su idan mutum ya kai sunnoni ya ruguza su to abin da zai kai mawa shine sai adab wasu kuma suka faro daga ƙasa suka ce adab ake fara sakaci da su sai a ga ladabin kaza sai ba ruwan shi daga nan idan ya rusa ada to sai fara rusa sunan idan ya rusa sunoni to daga nan sai fara sai masa sautin rusawa to shedan kuma haka yake yake ma dan adam Allah ya tsare mu mutum ya ba ruwan shi da ladabi an ce in za a tafi masallacin juma'a da wuri ba zai je ba an ce a yi wanka in za a tafi ba zai yi ba kaga da adab ne waɗannan duk da wanka ma akwai magana kansa akwai malaman da suka tashi a matsayin farilla wankan juma'a amma dai ka ɗauka cewa a sa shi a cikin ladubba kuma aka ce mutum ya tafi a ƙasa walam yarkab wa masha walam yarkab in ba da nisa ba ko kuma da lalura to duk sai mutum shi ba shi da waɗannan abubuwa to ana na ana na wata rana za ka ga juma'a amma ba zai iya zuwa ba alwani iyazu billah to Allah ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu ma al-Imam nawawi <coughs> ya ambaci waɗannan masail din da suke da alaka da kiran sallah da iqama to zai kuma ambata mana dalilan da ke tabbatar da waɗanda dalilan su ya tabbata sai a majalisi na gaban Allah subhanahu wa ta'ala kai mu wa sallallahu mubaraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in